بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah mai kowa mai komai a yau litinin 22 ga watan al-Muharram a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 25 da watan goma sha ɗaya a shekara ta 2013 Najeriya. A darasin na 60 a cikin wannan littafi mai albarka littafin al-muqaddimatu al-iziyya lil jama'at al azhariya a inda muke cikin babi da yake magana kan hajibi wanda yake shine babi na uku fasali na uku a cikin babi na goma da yake magana a kan rabon gado malam ya ce mana hajjabi ya kasu kashi biyu akwai hajjabu iskaf hajjabin da indiya hajjabi sha makance mutum ma ba zai cika goma ke daya shi muka kammala magana akan shi darasin da ya gabata a yanzu za mu shiga nau'i na biyu tsagi na biyu na hajjabi na ɗauke mutum daga wani matsayi a mai da shi wani matsayi wanda yake baya hana mashi gado baki daya sai dai kawai za a canza mishi zango ne qala rahimahullah wa amma hajjibu naqli fa thalathatu aqsam al-awwal naqlu min fardin ila fardin duna wa huwa mukhtasun bi khamsati ashiya qala rahimahullah wa amma hajjibu naqli amman sha makan cewa ta bangaren charaka hajjibu naqli hajjibi na ɗaukewa. a ɗauke mutum daga wannan matsayi a mai da shi wannan matsayi kun ga ya sha kuma da gama wanda muka gama ma za a hajibi ne na gaba ɗaya ba zai samu gadon ba in dai akwai wani to wani ba zai samu ba to amma a karatun na yau in dai akwai wani to wani ba zai samu abin da aka bashi kaza din nan ba da za zai samu abu kaza zai samu ba abu kaza ba shine alhamdulillah yana cikin magana sai dai an canza mishi kaso ne sai malam ya ce wa amma hajjibul naqli amma hajjibi na ɗauke mutum daga wani matsayi a mai shi wani matsayi fa salafatu aqsam to shi ya kasu kashi uku al tsagi na farko naqalun min fardin ila fardin duna a ɗauke mutum daga wani kaso a kai shi kasan da ke na farko ba naqalun ɗauke mutum min fardin daga kaso ila farkin juna zuwa kasan da ke kai na farko ba a da za a ba shi dubu hamsin to amma saboda wani sai a tambaye da shi cikin waɗanda za su ci dubu talatin kullum da kyau kaga an ɗauke shi daga dubu nawa hamsin an mai da shi dubu talatin wani shine na ƙanan min farbin ila fardin duna dauke mutum daga wani kaso zuwa wani kasan da bai na farko a ga dubu talatin shine kaso na biyu mataki na biyu da aka kai shi wanda yake ko bata kai dubu hamsin ba amma dai kan ya samu sabanin wanda aka gama kwata-kwata bai cikin ma magana rahimu Allah ila fardin duna zuwa kasan da bai kai na farko ba wa huwa muhtasun bi khamsati ashiya' wannan tsagi ya taƙaitu ne ya keɓantu ne ga mutane biyar su suke shiga wannan da'irar na ɗauki mutum daga kaso a mai da shi kasan da bai kai na farko ba ya taƙaitu ga mutane biyar ƙara رحمه الله الأم ينقلها الولد مطلقا من الثلث إلى السدس وولد الابن مطلقا والاثنان فصائر من الإخوة والأخوات مطلقا qala rahimahullah al-um mutum na farko a cikin biyar ɗannan nan ita ce uwa daman ya ce wa da bi khamsati ashiya ya takaitu ga mutane nawa biyar mutum na farko al-um uwa yanqulu hal walad danta da ta haifa yana ɗauke ta mutulakan kai tsaye sai tun da ya ce alwalad kina ya shafi na namiji da ya mace hakan da ya ce ne sai zama ɗan namiji amma tun da ya ce alwalad ba mutalakan kai tsaye mace ko namiji yana ɗauke uwa mina filfi daga ɗaya bisa uku ila sudus zuwa ɗaya bisa shida eh mutum ne ya rasu ya bar mahaifinsa da mahaifiyarsa kaɗai wannan juna da kyau a nan nawa ne rabon mahaifi a nawa ne rabon mahaifi a tunda ita muke magana nan eh a fulus ɗaya bisa uku saboda ne ba ɗaya ba ɗin kuma ba to kenan ka ga idan miliyan shida ne kuɗin za a ba ta miliyan biyu domin uku za ta shiga shida su biyu za a ba ta miliyan biyu kuna ji da kyau sai ya rubuta yace al'ummu kuwa yanqulu hal walad ɗa yana ɗauke ta mutlaqan kai tsaye min al daga kasanta na asali na thuluthi kasanta na farko ila sulusi zuwa ga sulusi mutum ne ya rasu ya bar uwa da ɗa da mahaifiyarsa da ɗan shi ya rasu ya bari yanzu ne rabon mahaifiya na sudus ɗaya kusa shida saboda saboda akwai ɗaya da ya mutu ya bari idan miliyan shi da musiya ba bata miliyan ɗaya wanda yake a ɗazu an bata miliyan uku da babu da isa ga an ɗauke da daga farali na filifi an mai da shi an mai da farali na sudusi wanda yake duna bai kai na farko ba dan miliyan biyu ba ta kai abin nan miliyan ɗaya ba ta kai miliyan biyu ba to kenan mun san farallin kuwa. shine fuluf tana tashi daga fulufi ta koma sulusi idan akwai ɗa ko ya kwana ji da ke ko ya rasu ya bar uwa da uba da yashi da yamaci ya rasu ya bar abu ummun da bintun da abu me da bambuwa me da bambuwa asulus ɗaya bisa shida saboda soya me da banya akwai ruwa ce wani akwai uba za ta sami shi gida na? ƙara da shi ita ɗaya ba wanda yake canza ta daga mishi ina akwai ɗaya suna wani ko kuma akwai ƴaƴa maza shi ke nan saboda za ta ci mishi uba ba a shi ne kullum to yanzu muna da rabi muna da sulus da wace lamba za mu amfani da yake a lokacin guda za mu saya rabi kuma za mu samu sulus ita ce shida muka raba da shida rabin shida a sulusin shida shine nawa daya saboda da kowa ta samu sulusi saboda akwai daya nawa ne raba ya uku wasu ba uba sulusi ɗaya ga uku hudu ga ɗaya an bai kowa na shi haka rasu mai fara ce alimul faraiwa ya haɗiya fama abkatil faraiwa su fadi aura rajulin zakariya yanzu ɗaya ya rage kullum rage ko to a cikin nan wanda mutum ne namiji ne kusa da mamaci ba kenan cire ba ba ɗaya ɗin wannan ɗayan farkon plus zai ɗauki ya zama ta asibu wannan da eh, kaga alhim an ɗauki uwa daga farin nuna suji na na fudu an bai da ita sudus an ɗauke da daga farari an bai da ita farari domin tun da farali ne su da kuma farali wanda ne sai dai farali su su farali na ba domin ne yanzu za miliyan ɗaya da ne za a wata قال رحمه الله وولد لابن مطلقا ده ɗan جيكا jika kenan Eh, ibni ko kuma bintul libni in akwai ibnul ibn ko akwai bintul libni duk gaba ɗaya wannan su yana ɗauke uwa daga fulfi ya mai da ita sulusi qala rahimahullah wal isnani fasaidan da biyu fasa'idan zuwa abin da ya hauhawa abin da isama min al-ikhwa daga yan uwa maza wal akhawati da yan uwa mata mutlaqan duka kai tsaye in da aka samu yan uwa maza guda biyu maza ne su biyu ko mata ne su biyu ko ɗaya mace ce ɗaya namiji in da aka samu yan uwa guda biyu to sun ɗauki uwa daga fulufi sun mai ta sulusi kwaraji da kyau ko sun ɗauki ta daga fulufi sun mai da shi sulusi shine walisinani da biyu da zuwa abin da isama min al-ikhwati daga yan uwa wal uwa maza wal akhawat da yan uwa mata mutlaqan da ya ce mutlaqan ya hada duk yan uwa na uku yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da yan uwa uba ɗaya da yan uwa uwa shi ne ma'ana mutlaqan duk suna dauki uwa daga sulufi mai da ita sulusi misali mutum da ya rasu ya bar ummu uwa ke ko da da aku ya rasu ya bar mahaifiyarsa da ɗan uwansa da suka haɗu waya. ɗaya wana jira kenan da wannan ɗan uwan da mamaci uba ɗaya suka haɗa abin kuwa uwa da shi? wannan uwar ta mamaci shi yanzu me rabon kuwa a me malam ya ce wanda ne sai sun zama biyu amma nan nawa ne kenan tana za a kan kulu za a ba ta kulu wanta sai wannan kuma a ba shi abin da ya saura in ka raba dukiyar gida uku sai gaba ta ɗaya shi kuma wanda sai gaba shi biyu idan dubu ashirin idan dubu talatin ne sai gaba ta dubu goma gaba shi dubu ashirin idan kudin naira talatin ne sai gaba ta naira goma gaba shi matsala un miliyan uku ne gaba ta miliyan ɗaya gaba shi miliyan biyu un miliyan talatin ne haka ita miliyan goma shi miliyan ashirin in kishiyar kuka kwana san abun babaki ke mako to yanzu wannan ya rasu ya bar ummu ba shi ko da aku li'af daya da aku li'af biyu ya rasu ya bar mahaifiyar shi da ɗaukan uwan shi da suka hada uba daya su biyu yanzu mai rabon wa'ana mai rabon wa'ana sulus ɗaya bisa shida saboda ni saboda akwai da uwa su kuma da na yan uwa na mai nasu abin da saura kenan ka raba gida nawa shida za ka ba ta daya su kuma sai ka ba su biya shi ne abin da saura ba shi ne ba sai gabata biyar ya ga cika ce biyar ba ta rabu gida gida biyu ba sai ka ce shi ta so biyu zai ba ka na sha biyu a ga da za ta shiga sha biyu sau nawa biyu kenan uwa tana da biyu a cikin sha biyu ko saura nawa kenan goma sai wannan biyar wannan biyar ita uwar mamaci tana da biyu su yan kishiya suna da gero ne ina ba ta mafi wata wani saboda mai uwa ta fara shi musana saboda mamacin ya rasu ya bar dan uwa maza ko mata ko abu ne hakan nan inda a ce nan uh, aku umu uh, Anas ya bar uwa da akun shaqiq wala ji da akun li'ab to uwa tana da nawa sudus to ba su shida saboda ne to su ta zuwa kuma ba na ta ci gado duka a wanda shi ne ci gado da ya ɗibu da cin karfi sai zafin shiriki kenan shiriki zai ci baki sai ci biyar kenan karfa shi sai shi ya zama yana da biyar amma ya ɗan da kuma eh? akwai kuma mhm. ina gurin da eh. inda ita kawai ta samu wancan waɗanda sun ka samu biyar biyar eh. to ma ta samu su masu biyar biyar <laughs> inda mata ne tana na akan nata a'a mata ba ta cin dukiya ita za a raba mata amma dai uwa ta samu za a mai da ɗaya musa shida su kuma sai a ba su filofan za a raba dukiyar gida uku a ba su kashi biyu eh, in aka gida shida gida shida sai a ba uwa ɗaya sai a ba waɗannan gudu saura nan saura ɗaya shine yana cikin rawaji ke eh za mu zo karshe na ce wannan kenan wala tunani da yan uwa maza biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya من الإخوة نيانقوا والأخوات ينقوا ماذا والأخوات نيانقوا ماتا مطلقا كوني إن ذاك سامو بيو أبن دي إسامة to za su ɗage uwa daga daga fulus mai da ta sudus kuna ji da kyau ko kamar wanda muka taɓa yi kwanaki kaɗan an baku masa, muka ce ayar samun uwa da uba wani ji da saba'ati ikhwa na kuma guda bakwai na kuma guda bakwai uwa za ta ce ba. uba zai ci nawa yan uwa ba ba su da zarfi su yan uwa ba su ci ba amma kuma sun ɗauke uwa zuwa su shi kuma yan uwa nan da ake su a su ba su ci gado kuma sun rage ma wasu kaso wannan idan ma na karɓar idan wasu ce ita ta haife su in kuma yi kishi ya ce ma daidai in ma yan uwan na ɗaya ɗakin ne duk sun ɗaga mata ƙarar rahimahullah wa zauju na biyu kenan ko ɗan ba ce biyar ba ne wa zauju miji yankulu waladu ɗa yana ɗauke miji wa waladu da ɗan ɗa duk suna ɗauke miji kowane ɗaya yana ɗauke miji minan nisfi daga nisfi idan mutum ya rasu idan mace ta rasu ta bar mijinta kaɗai shikenan miji yana da rabin abin da ta mallaka kai tsaye ko da ya sake ta tana cikin iddar shika inda ya sakin ɗaya ne ko biyu tana cikin idda ba ta kammala idda ba sai ya rasu shikenan sai ta koma wuce idda ta kaba kuma ta ci garinta wannan ji da kyau ko sai ne cewa zauju da miji miji yankulu waladu ɗa na matar shin da shi ta haifa ba da shi ta haifa ba mu inda ya ɗanta ne shi ne abin da ake magana to ɗan yana ɗauke mijin daga nisfi ya mai da shi zuwa rubu'i wa wani biyu da ɗan ɗa jika kenan ta da su ta jikanta ko jikarta jika dai ta zama bankin libini ya ce ta ɗa ta wani lokaci miji zai koma ɗaya bisa hudu kuma ka san nisfi fara biyu ne rubu'i faradu ne amma a ciki wani fi tsoka nisfi domin idan aka idan hudu aka raba biyu na kenan bibi kenan aga zai dauki rabi in ku akwai ɗa to zai dauki ɗaya ne rubu'i kenan isa malam ya ce muji ɗa yana ɗauke muji miji na nan ɗa yana ɗauke muji minan nisfi daga nisfi ila rubu'i zuwa rubu'i haka Allah ta'ala faɗa ce wala kun su ma taraka azwajukum illa ma kullu hunna wala fa in kana hunna waladun fala rubu mimma tarakna min ba'd wasiyatin yusina biha aw dayn kenan ka kasa kundi da kyau wanda yake dagi miji daga nufi ya mai da shi rubutu shine a ko ya tunda alwalin ce ɗa ko ya ko ɗan ɗa ko ƴar ɗa shi kenan amma uba yan uwa dangi ba harkar mijirci zai fuska ne kawai an tare ko ba a tare ba duk gado ya shiga in dai gaga miji ya tashi daga nisfi ya koma rubu'i to ka sa akwai ɗa ta bar ɗa ko ta bar ɗa ko ta bar jika za ka tambaya ne? to shi ne alaikusalam Eh? eh ya saki eh. Eh, ya ce idan tana cikin wannan yanayi ne tara sufa idan ya kashi tara su an yi saki ɗaya ko biyu tana cikin idda saki sai tara su zai ci gadanta mata shi ce ba za a gidan take idda ba la tukhrijuna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina bi za ta shiga zai ci nan ta ai mata shi ce duk ba zama mutum bai sai ya ce ya fito ya bugo fasta ba ai eh mana mata wani ce dole hakuri shi ta kammala ita <laughs> in ya zama uku kuma shi kenan a to ai kuma aure ya kare duk ba mai gane wani sai dai a yi ta idda don a tabbatar akwai ciki akwai ɗako ba ɗashi kenan ko da da ya sake ta saki biyu ne sai ta je ta aure a wani wuri da ta je ta aure a wani wuri ta shekara hamsin a wani wuri can sai suka rabu sai ta sake dawowa da sake dawa sai ya aure ta ya aure ta mai da igiya daya قال رحمه الله والزوجة ينقلها من الرؤية إلى الفضل من ينقل الزوج eh mun gama magana ne in mun yi darasin shi a baya wannan babu gado ka samu darasin da zaka rawa a wajen mun yi waɗannan mutusu malam kusa da karatu shine maganin komai in ba ka za a mutum ya dinga yanke hukunci na da imaninsa <laughs> Allah abin da yake hari ne kawai shi zai ce a kasa ba ka yi abin da yake a littafi ba qala rahimahullah wa zawjatu mata yanquluha yana ɗauke ta min rubu'i daga rubu'i ɗaya bisa hudu ila fumun zuwa fumun ɗaya bisa takwas wa man yanqulu zawja wanda yake ɗauke miji daga nisfi zuwa rubu'i wanda yake ɗauke miji daga nisfi zuwa shi ne ba ƙari ba rigi yake ɗauke mata daga daga rubu'i zuwa fumun sai nuna mana a musulunci miji yana cin gadon mata mata tana cin gadon miji har yanzu amma inda ake ganin an fahimci addini din har yanzu akwai matan da ba a ba su gado ka je ce ai su a wurin su mata ba sa cin gado wannan ba musulunci bane ba shi da alaka da musulunci ina mada maka waɗanda suke da'awar musulunci ne ba ma inda ba ba su da'awar musulunci ba daga nasu Allah salamatu wa lafiya in muka lura da musulunci ka'ida ta zakari mithlu hazul unsayin ka'ida ce babbar ka'ida an ba ta kuma ce wannan da kyau mutum ne ya rasu ya bar uwa da uba nawa ne gadon uwa eh asulu nawa ne gadon uba albaki in ya raba gida uku uwa za ta dauki nawa daya uba zai dauki nawa biyu ka kaga lizzakari mutane da usayi kullum da ke ko yanzu miji zai ci gadon mata nisfi in ba ɗa ba ɗa ba dan da ba ya da kullum rake zai ci nisfi ita kuma za ta ci rubu haka har zai da zakari misal hazal tsayi in akwai da ko dan da ko ya ko ya da miji zai ci rubu mata za ta ci fumu har yanzu da zakari misal hazal tsayi قال رحمه الله وبنات لابن ينقل الواحدة منهن عن النصف وللثنتين فأكثر عن الثلثين الواحدة فوقهن فيأخذن الثلث matsayin mai da hankali sosai kan wannan yaren da mai yi ƙara rahimullah wa banatul libini ƴaƴa mata na ɗa jikoki kenan na na mamaci mutum ne ya rasu ya bar ƴaƴa mata na ɗan shi mana ɗin ya riga ya su ke yanzu ƴaƴa mata ya bari ba na shi ba a'a na ɗan shi kullum da ko to su ne ake magana su yanzu waɗannan ƴaƴa mata ya ya ake canza musu matsayi wanda yake asali kar ku manta asali kar ku manta idan ƴan ɗa guda ɗaya ce za a bata nishfi kullum da ko idan kuma su biyu ne za a ba su fulfan eh to idan yar ta ita kadai ce za a bata nisfi to kuma ta hadu da yar sassa za a bata sudus eh shine mala yace wa banatul libni ya'ya mata na da yanqulul wahidata yana ɗauke guda ɗaya. min hunna daga cikin su anin nisfi ya ɗauke ta daga nisfi wal sinatani haka nan yana dauke 'ya'ya mata na ɗa guda biyu fa aksara zuwa sama da biyu ani fulfeni ya ɗauke su daga fulfeni waye wannan alwahidatu ɗaya fauka hulla da take a samansu fa ya aku zana dusa ya su karɓi sudusi mu sake maimaita eh in za ke larabcin sai ka ce wa banatul libni ينقل الواحدة الواحدة كذا ينقل في المضارع الواحدة مفعول به منهن عن النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين الواحدة شنو فائدة وبنات اللبن يا ما تانا su muke magana da ake canza musu matsayi yan kulul wahidata minhunna yana dauke ɗaya daga cikin su anin nisfi daga nisfi wal isnatain yana dauke guda biyu daga cikin su fa aksara sama da biyu an fulufeni daga fulufeni wa yake dauke su alwahidatu wahidatu daya fawqa hunar take a saman su wace ce daya take saman su barakallahu fi ita ce irtsatsu irtsatsu kenan da ita ce saman su tana dauke su fa ya akhudna sulusa sai su karbi sulusi kana ji da shi amma irtsatsu ta zama guda nawa daya idan ta zama 'yar tsatso guda daya 'yar ɗa guda daya to 'yar ɗa za ta karbi sudus 'yar tsatso za ta karbi nusu idan 'yar tsatso ta zama daya ɗaya na ɗa abin nan mata suka zama biyu uku hudu 'yar tsatso za ta karbi nusu waɗanda za su karbi sudus Bueno, ahora kunga bintu bintu ne libin yanzu a cikin su biyu wace ce babba ba wani annan babba babba ba babba a masu eh yi ya ce fauka wannan wacce ke saman su ai ga yanzu wannan tana saman wannan kullum da ko ko da kuwa sai da aka yi wannan da shekara ko ba aka yi wannan zai iya samun wannan wannan ta kira wannan gugu ba ga yadda ta iya ake yanzu wannan tana da nishi tana da nishi wannan tana da na sulusi saboda mai wannan ta samu sulusi saboda akwai wannan wanda ke inda babu wannan wannan nisfi za ta samu kage yanzu wannan kenan ta dauke wannan daga nisfi ta mai ita nawa sulusi kaga na qalu min fardin ila fardin duna min fardin nisfi ila fardin sulusi kowannen su da nisfi da sulusi kowannen su fara duna ɗaya nan bintu bintu duna bankin duniya yanzu a samu guda biyu ba ƴaƴa mata na ɗan guda biyu kuma ƴar tsotso guda eu yanzu mai rabon eu tsotso a nan a in bai to ga duk anan wannan yan fasu ita ta ɗauke shi daga kaga inda a ce babu wannan zaza a basu sulfan kenan yanzu ta ɗauke su daga sulfan ta mai da su sulus ta ɗauke wannan daga nisu ta mai da ita sulus kaga ɗin ya ke nan na ƙwallo min farfin ila farfin duna a ɗauke mutum daga kaso zuwa misal da yake da farko kwaga da namiji na sai wani mutu na ko a darsa قال رحمه الله والأخوات للأبي ينقل ينقلها إلى السدس الأخت الشقيقة قال رحمه الله والأخوات للأبي ينقوى ما تازريا دسك على أباء ينقلها ينا أوكيتا إلى السدس كوتنا أوكيتا إلى السدس زواج السدس wacece take ɗauke su al'uktu shaƙiƙa yar uwa shaƙiƙiya uwa ɗaya uba ɗaya eh naman kamar wancan ne kamar wannan ne bidiyo ne da kun ga idan mana zama da wadata ƙwakwacin shaƙiƙa guda ɗaya ƙwakwacin bihar bambancin maza da mata yan uwa kuma ɗaya uwa ɗaya ga yan uwa uwa ɗaya kowane su zai ci karo sai da inda namiji ne uwa ɗaya uba ɗaya da namiji uba ɗaya to uba ɗaya ba zai ci gado amma da bin da mata ne wannan za ta ci rabi wannan za ta ci shi sai da inda babu wannan ita wannan za ta ci nawa ita wannan inda babu wannan wannan ma su za ta ci a nisfi za ta ci rabi za ta ci amma tun da akwai wannan sai wanda ta ɗauke ta daga rabi ta wani tusu musu nan ma dai abin ka'idar da zakar kenan ai ma sani domin ta wannan rabi za ta ce ta yadda namiji ne duka zai kenan yawwa ba ta kwafi kun lura da kyau wannan mace ce za a ba ta rabi inda namiji ne akun shaƙi ko da hukuncin shaƙi ba a da hukuncin ne ko kuke da ba ta ci gado wannan kuma ya rufe mara kullum a ga lokacin da wannan zai ci dukiya duka wannan za ta ci rabi ke wannan ya ci rabi guda nawa biyu wannan da aka rabi guda nawa da yana na kan lissafin mutum na zama da yi a kuma madawar karfi kun wannan tana da nisbi wannan tana da sulusi saboda man ta samu sulusi saboda akwai yawa shi yi. haka nan وقت شديدة وقت لأب وقت لأب وقت لأب waɗannan inda su kaɗai ne zuriya na raba su alfan to amma tun da suna da ƴan uwa shakikiya za a ɗauke shi daga sultan a kai su zuwa asulis wannan kuma da ce su ko da su kare da ce wannan musulmi ko da suna kewa ita wannan musulmi yasa kun ga naqalu min fardin ila fardin dunahu shine shine tsagi na farko a hajibun naqali a dauke mutum daga farali a mai shi zuwa farali na na na eh sai ya kasance dangin ba ko daya mhm. sai kamun shi yana gida ya eh kawun mamaci eh kawun mamaci eh yake da uwa wannan mamaci da uwa ta uwa su dai uwa eh wato zan shi kawun shi dan yari ya baki ya daya amma kawun na rike da eh, shi dan nashi yanzu dai za mu ce ya rasu ya bar ya ɗaya da kawunsa shi kawo kwata-kwata bai cikin lissafi bai cikin magada yanzu ina muka raba dukiya gida biyu muka ya rabi nawa ya rage yanzu wannan rabin ne kuma masa eh za a sake koma dangi a sake lalubuwa ɓangaren a sake lalubu ba ma ya cikin lissafi ne ko da ba a samu kowa ba kwata-kwata an je dangin an lalubu bai ba a samu kowa ba to yanzu za a yi wasu suka ce sai a kai bai mali yau da bari magana kan rawa ce sai suka ce za a kai bai mali saboda min saboda yanzu ta zama dukiya ce da ba mu ita ka'ida kuma abin da babu shi to na gwamnati ne kun lura da kyau ko kun yi shiru yana gwamnati ina ba ta kuma yanci wannan da ke ko shi ya sa waɗanda suke magana baitul mali ga ta yin da baitul mali shigo amma imamu rahabi ya ce asbabun wara fil wara salasa kullum yufidu rabbahu wirasa wa ya mukahum wa wala'un hasab ma ba da da mawarisi sabab sai bai kawo wannan ba sai suka ci annabi sallallahu ya ce duk wanda ya mutu to abin da ya bari na magadin shi kuma da ke ko duk abin da ya mutu duk wanda ya mutu abin da ya bari na magadin shi to da na magadin shi ne sai suka ce yanzu ɗa mun ba ta rabi farban kuma ba ta cikin masu cin asubci sai mu ba ta ɗaya rabin raddan a mai mata da shi don ba wani da ya ce a sake bata sai zama da ta ci dukiya duka Don maganar ita ce da a kai baitul mali da da ci dukiya duka wani fi idan aka kai baitul mali ta yi tarayya da sauran al'umman musulmi kullum da ke ko sannan kuma tana ta ɗoru a kansu na cewar baban sarrafa su kenan tana da fuska nawa biyu su kuma sauran jama'a gari zana fuska nawa ɗaya su kenan sai aka ce a gwamnati. قال رحمه الله القسم الثاني النقل من التعصيب إلى الفرد وهو مختص بالأب والجد فينقلهم الابن وابنه إلى الثلث قال رحمه الله القسم الثاني فاجي نبي na hajjabi kenan an naƙalin na ta'ashi a ɗauke mutum daga asibci da yana jiran ma bakiya ne kun ji fasarar kenan ilal a mai da shi zuwa farali Inda ya ci farali to shi kenan ba kuma ya jira to wannan mana ya ce wa mutashin bil adl wal jad wannan ya shafi mutane biyu ne kadai naqalu min at-ta'asili ila al ya ke bantu ga mutane biyu ne kadai sabanin naqalu min min fardin ila fardin dunahu ya shafi mutane biyar sai mana ya ce wannan ya shafi mutane biyu ne bil abi ya shafi uba wal jaddi da kaka mahaifin uba fayankulu mallibun sai ɗa ya ɗauke su ɗa yana ɗauke su wa bulu da ɗan ɗa yana ɗauke su ila su zuwa sulusi ku lura ina son mu dinga la'akari da ta'abirin da malamai suke ya ce allibulu ɗa bai ce walad ba eh? a nan a can da muke karantawa na wanda muka bauta ya ce al'ummu ya kulu hannun ya shafi ɗa namiji da ya mace annan a zauju ya kulu waladu a zauja haka amma nan da muka zo sai malam ya ce fayan kulu mallibin ɗa yana ɗauke su gwabin da ɗan ɗa ila sulu zuwa sulusi kenan da ɗa da ɗan ɗa ba wai sun haɗu lokaci guda ba don ba su haɗuwa eh yawwa idan mutum ya rasu ya bar ɗan shi kun tun da mun ce ɗa ya nuna ba yawa kenan ya rasu ya bar ɗan shi da baban shi na kenan biyu to kai tsaye rabon baban a nan ne sulus ɗaya bisa shida rabon ɗa shine biyar ɗan da ya saura eh idan mutum ya rasu ya bar kakan shi Da ɗansa kakan shi mai fin uba da kuma ɗan shi to ana raban kakan shi ne sulus ɗaya wasu shida raban ɗan shi ne abin da ya saura biyar ɗin da ya saura eh inda iya eh, za a fitar da ita ya rasu ya bar ɗa da mata da uba ƙwararci na da ke ko ya rasu ya bar zaujen mata da waka ce da uba kamar ka ce da uwa kamar ka ce kuma da da yau mata ba shi rubu ke tun da muka ba da ba rubuta zuwa eh, wasu su in ilai kuma in zoma ilai su فأصله السابق في الهرس أربعة يتبوى عشرون يعرفها الحصاب أجملنا إن جي مرة رحمة يزمنا الثمون وانا لو هذا شيء الثمون ليه بس تفصل وتعبئة شيني وانا wala ya kira tun da ta kawa su sun dauka mata kawai dimin da ya maɗe kusa ta mata ce a ranar ba kuskure ba ko da yaushe wani sai ya akwai da ko ɗan ɗa ko ya ko yar a. sannan za ta ci ɗaya bisa takwas in ba haka ba ki musu wani za ta ci daya musu kuma? ba lalle ne kawai a ce kullum timu da ta gaba yanzu ba za a bashi ba sulus bashi ba ibanu za a bashi sulus za a shi ku ba shi rubu za a ba uwa sulus za a ba uwa sulus duk akwai na baki yanzu muna da ɗaya bisa takwas muna ɗaya bisa shida wace lamba ce lokaci guda za mu samu ɗaya bisa shida mu samu ɗaya bisa takwas ita ce ashirin da ashirin da hudu takwas za ta shiga ashirin da hudu sauran sauran ba shida za ta shiga ashirin da hudu sauran hudu sai mu ba uba hudu wa hudu ah, uku a tara da hudu bakwai a tara da hudu sha daya saura nawa ashirin da hudu sha uku muna ita ba ku dan da tsari eh. kaga yanzu da ya ɗauke uba mina ta'assub da inda a ce ya ce anan to za a ba ya rabi ne ba kuma zai ci ta ya ta'assub to amma da yake ɗari shi shikenan kawai eh idan ya su goma sha uku ne shi kenan da dai dan wani yana da yin kun lura ya rasu ya farka ya maza goma sha uku kuma goma sha uku ya rage shi sai kowa ya dauki daidai da eh, su ci suna nan a matsayin su ba mai rage musu eh eh ta ji ba ya ce idan ba ta ne ba ba za a ƙara musu ba ne haka za a ɗafi biyu ga musu yanzu nan miliyan uku inda su ta fi ta kaɗai ce miliyan uku miliyan uku kenan yan su hudu mai shara ma miliyan uku da hudu eh <laughs> kun ku كل الرجال تكون جماعة بيكش من فرض إلى آمنة آه، عصب إلى الفرض حتى ما قم إذا مجيك أنت قال إن قال القسم الثالث النقل من فرض إلى تعصيب وهو مختص بالبنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء والأخوات للأب فإن البنات يفرض للواحدة منهن إذا فرضت النسب وللسنتين فصاعدا الثلثان وإذا كان لهن أخ لم يرثن بالسهام ويرثن بالتعصيب وكذا حكم بنات الابن إذا استحقن الوراثة والأخوات الأشقاء والأخوات الأب ما عدم الأشقاء قال رحمه الله القسم الثاني ثالث ساجي نأكو النقل دوكيوا من فرد daga kaso ila ta'asib zuwa asibci ya zama ya zama kishiyar nabi kenan ko aksin na biyu kenan na biyu mina ta'asib ila farq to yanzu na hukumin farqin ila ta'asib wa huwa muhtasim bil banat wannan ajin na mata ne kadai wa huwa muhtas bil banat ya shafi mata ne kadai ka san matsayin mata a gado kenan har suna da abin da ya shafe su su kadai قال رحمه الله وهو مختص بالبنات وانا يشف ايا ماتا ne kadai ɗaya eh kenan wa banatin libin da 'ya'ya mata na ɗa nau kenan biyu wal akhawatul ashqa da yan uwa mata shakikai uku wal akhawatul ab da yan uwa mata da abai hudu waɗannan su ya shafa ta yaya ya shafe su qala rahimahullah fa innal banat domin su ƴaƴa mata in mun ce ƴaƴa mata daga nawa kenan daga biyu zuwa sama yufradu lil wahidati minhunna su ƴaƴa mata ana bai ma ɗaya daga cikinsu in aka mutu aka bata ita kadai idan farada in ta zama ita kadai ana ba bata annisfu rabi haka ne in aka rasu aka batta ana ba ta rabi wani sinatani hakan ne ‘ya'ya mata guda biyu fasa'ida zuwa abin da ya hauhawa abin da isa ana ba su alfulufa biyu musu uku duk mun karanta na ba ko to ba nan malam ke magana ba inda malam yake magana shine wai za ka da kunna akhun idan ya zama suna da dan uwa kamar da suke ƴaƴa suna da dan uwa ma'ana suna da ɗa namiji ai ga ga yanzu nishkun fardun ne goba fardun bane fardun sulusan fardun ne goba fardun bane fardun ne to yanzu kuma malam yace mana nan naqalun min fardin ila ta'as sai malam yace wa idza kana lahum akhun idan suna da ɗa ɗan uwa mana ana su an banta ita kaɗai da ɗan uwanta ɗaya mana ya ɗaya da ɗa ɗaya eh su bi kenan sai mana ya ce da yarisu na bisiha a nan ba za su ci gado ba da lamba ba za su ci gado ba da fard wa yarisu na bil ta'asu za su ci gado da asuci ba za su ci gado bil fard ba za su ci gado bil ta'asu

bintu ya da ya bar bintu mana shi na da kyau da abu uba su ka ɗaya mutu bari ya guda nawa ɗaya yanzu mai rabon ya ɗaya ana mai rabon uba sudus da kuma abu da ya saura manyan shi na ya ko kenan mun raba gida gida shida ko kuma mun raba gida biyu nisfi shi ne bata nawa daya lura da ko wannan kuma ya ci ta asu ga wani da bayani ya gabata yanzu magana ma'ana ita ce wannan ta ci gado da fardin gogo dan mace ce to a yadda ba da yake mana karatu yanzu shine su an bar abu ke na ko da bintu makina biyu da ibnu ne ga kasan uba a Me ka san ya a ayi muna nan ne yanzu me ka saya ana babu za a raba musu ne su su lizzakar musul a yanzu ba za ka ce za a bata musu ba ko ka ce za a bata su a dufa wasu a za a raba musu ne lizzakari musul a sai wace baki mun gane wani mutum ba za a ba su baki yanzu mun raba gida shida za a fitar da uba da ɗaya ba shi ba shi biya muna da ɗaya muna da biyu shi da kenan a hukun kenan yanzu biyar da ya saura a zai shiga nan hmm? bayan shigo nawa ya rage biyar biyar ba za ta shiga nan ba don nan su ofe ne kenan ya zani ba a ba a yi sau da zai na amsa yanki sa an yanki sa sai muka shirya su biyu ba muna a lokacin uba yana da nawa kayan tun da nan gira ku da ku shi da za ku yi su shi da su uku sha takwas ƙulura to kenan tun da nan uba yana ɗaya a nan sai mu ce to ɗayan uba na su uku zai ba mu nawa sauran ma sauran sha biyar sai mu ba ɗaya biyar ɗa goma haka ake to kun ga anan ɗaya ba ta ci bin faru ba ta ce da bin ta'asim saboda tana da ramuwa saboda ka in dai an rasu an bar ƴaƴa maza da mata to nan ba za ka zo ka ce mata za a ba su fulfan a'a in dai akwai namiji ɗaya a cikinsu to ba magana za a ba su nisfi ko za a ba su fulufan a za a raba musu ne zakari mithlu hadul ne aha <laughs> na can bai da muke na ko na can bai da muke abin da ya saura sai a raba musu shi da ita da tsakar mithlu ai shi zan wani darasin da gabata na ce mana wannan summarizing ne tarhisi ne na darasin da suka kasance a baya قال رحمه الله وكذا hakana حكم بنات الابن hukunci na ‘ya'ya mata na ɗa idan su haƙƙa na wirasa in har sun cancanci su ci gado wal akhawati haka man da yake al ashqa yan uwa shakikai wal akhawati bil ab da yan uwa li abbi ma adam al ashqa in aka rasa shakikai in dai akwai shakikai maza to li abai maza da mata duk ba za su ci gado ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan banat da baratul libni daya hukuncin su daya akhawatu ashqa da akhawatu al-abd hukuncin su daya ma'ana yadda muka bada misali wannan haka muke bada misali wannan in dai aka mutu aka bar yar uwa shakikiya guda daya da dan uwa shakiki guda daya to anan ba za ta ce shakiki ya fara hamis ba kawai tunda da shakiki namiji ne da shakiki ya mace za a raba musu ne zakar mai falhafu da li'abbi namiji da li'abbi mace duk za a raba musu ne zakari mai falhafu da bintu sulbi da ibnu sulbi duk za a raba musu ne للذكري مثل هذا الأنثيين ده بنات اللبن ده ابن اللبن ده زعر وصل للذكري مثل هذا sai ya zama da kenan ashe yanzu ba za su ci bil fardu ba dan farallin ko ya zama nisfi ko ya zama sudus duk ba za su ci wannan ba saboda me saboda an sami tsofanan namiji guda a cikin su ko da su matar su 20 ne ya zama da suna da namiji daya to yanzu za su ci ne bi zakari fil hadu ba za su ci ne bi al fardu kesti bi tasu subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk darasi na gaba shine mawani irf shine kuma darasin karshe a gado da izinin Allah madaukakin sarki ko ji dan bai shi da yi mace ce ta rasu ta bar ɗaya uku namiji ɗaya mata biyu su mata biyu din ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya suke ɗaya kuma uwa ɗaya suke wanda ko yanzu da uwa ce ta rasu mu a wurin mu sabar ƴaƴa uku ɗaya namiji biyu mata matan nan a wurin da duk matsayin su ɗaya saboda haka za mu raba musu ne zakar fil hadhul unthayn kun lura za a raba dukiyar gida hudu namiji ya ɗauki biyu su kuma su ɗauki daidai kuna jin tambayar shi mutum ne ya rasu yana da mata biyu ɗaya tana da ƴaƴa tare da shi ɗaya kuma ba ta da 'ya'ya tare da shi tambayar ana ita ce ita mara 'ya'yan za ta ci gare shi mace ta hausar in dai musulunci ne na wanda Allah ya tura manzo Allah su salama da shi ba gargajiya ba ina son ku gane wannan har a cikin musulman nan ma yafi muni ko ce nan ma yana da muni sosai har a cikin musulman su ma masu rabon gane suna taimaka sai a ce yan wani daki da wani daki makiya in ka zo rabon gane hukuncin matan shi daban hukuncin ƴaƴan shi daban ke za ka raba gado yana da mata biyu saura ke da za ka ce wannan mai ɗaya ta zo ta ɗauka ta zo ta ɗauki kasanta a matsayin tana matar shi haka na za ka muka ce da wannan da ba ta haihu tare da shi ba ta zo ta ɗauki nata kasar a matsayin tana matar shi yanzu idan an zo rabar ƴaƴa ba mu ƴaƴa ƴaƴa za a basu su rabar ba tare da la'akar ba cikin wasu ba kawai kun ga da ke ko saboda haka ta haihu da shi ba ta haihu da shi ba mu abin da yake a wurin mu shine ya tabbatar lokacin da da ya rasu akwai igiyar aure tsakaninsu sawa'un ya sake ta tana idda ba ta gama ba su tun da sakin ɗaya ne ko biyu sawa'un ba ta ke taba gaba ɗaya tunda da aka ɗaura auren ana hanyar kai amarya ne sai ta nutse a ruwa ko ya nutse a ruwa waye waye mu a wurin mu tana da gado don haka Allah ta'ala ta. yace wala kun su ma taraka azwajukum illa bi kulli hunna wala fa in kana lahunna wala bi rubu rubu'u mimma taraka mimma tarakna min ba'd wasiyatin yushina biha wala hunna min mimma taraktum in kana lakum wala in lam yakul lakum wala falahu abunna illa mai kulla kun wala yan kana la kun wala don falakun da kumun mimma taraktu min ba da wasiyatu tusuna biha aw dai saboda ka tana da kai sana wannan jahiliyanci ne kaza an ce to ai ba ta da gado ai ba ta haihu da shi ba waye ce sai ta haihu da shi duk karatun da babu inda aka ce sai ta haihu da shi za ta shiga domin abin da aka ce sai tana mace shi al'asala abin da ya shafi gado shi ne a kai shiga ga mahukunta isa kake ganin tana diploma za a koya maka gado wannan baya hana malamin yana jin shi karatun yana jan malamin eh hakan nan za a koya maka kana abin nan kana kayi za a koya maka gado asalin mukarar ɗin gado akwai shi ya rike kuma malamin da aka kuka ki kicibus ya gane ko bai gane ba wannan ko na abu ne daban amma dai a hukunce a gwamnatance duk akwai darasar gado a musulunci za a karantar da kushi a aji uku a kai za a karantar da kushi a samar dani sannan kuma kun zo aji biyar zuwa aji shi dan mashaba za a karantar da kushi a cikin minhajul muslim hakan nan kun je diploma duk mai karatun lo ya sa akwai gado a ciki in yawa wa kai shi kiyamu leliya ya tsaya ya iya to in kuma ya ce yana da wahala ya ke iya shi ji ina fata mun fahimci wannan asali shine hukumar su suke da saboda hayaniya ce akan gado an sha ɗiban gado a tafi ana dambe ana naushi ana zage-zage har gaban kotu kasan zama za a shiga kotu ana haka ba dole a natsu ana ba'a a shiga kotu kowa ya kuru kuru gaban alfani ina fata mun fahimci wannan da ke farko al'amuran gado gaskiya yana da kyau mu mai da hankali sosai mu gane al'amarin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka